na muna magana daga cikin wato gaba na na biyar muka ce shine yin gaskiya a cikin mu'amala ta saye da sayarwa kun gane ko da kasuwanci ce za akwai gaskiya wallahi jama'a yau babu gaskiya cikin mu'amala mutum za ka amince ma da shi ka ba shi ɗan bunsurunka ka cewa da don Allah ah shin auji kai ce ewa eh, na auji ne ah, masha Allah to aini ba sai na ce ba wani ga shi kai minka suwa ka sai suwa malam sai ya zo ya sai da ɗan bunsurun ga dubu bakwai da ɗari biyar amma sai ya so ya ce maka dubu bakwai an ga sai da ɗan bunsurun ga akwai gaskiya ko ya ce maka dubu shidda ina gaskiya take ka yadda da mutum ka danka mai amana amma ya ce ta saboda haka don Allah jama'a mu zama su gaskiya cikin mu'amalar mutum na ganin ka da gemi ka tsallake wando da wasu abubuwa da zai gani gare ka na alamar sunna ya zo ya ɗauki ƙauna ta yi auren ma ya ɗauki ɗiya ta yi auren ma ina jin da kuna mu'amala auren ya ku tsakankaninku wannan ya ba wannan ɗiya ta wannan ya ba wancan ɗiyar wancan ana auren ya ku ana yi to a riƙe to sai ka ga mutum ya ɗauki ɗiya ta ko ƙauna ta ya auren maka amma ka ci amana ta ka zalunce ta yana kuma yadda da kai to saboda haka ya'yan uwa mu yi ƙoƙari mu kula da wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce albayani bil khiyar yan kasuwa guda biyu suna da zabi malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba sai ce fa in sadaka eh wa bayyana burika lahu ma fi bayyiya ba sai manzo Allah ce yan kasuwan nan guda biyu tsakanin mai saye da mai sayarwa idan suka yi gaskiya suka bayyanar da aibin da a cikin matsalolinsu malam duk da naira ɗari ko wani ya baka ke tatta ba an fatta don Allah ka rungumi kaddara kar ka je ka bi dare ka ba mai nama ka ce ya baka nama na naira ɗari ba kyauta ba ana yi ko mu ji tsoron Allah ba a haka wallahi malam yanzu haka akwai kudin da ka yawo cikin ofis ɗita irin dan kabu kabu ko shekarun da ya zo ya ɗauke ni ya mulmula min wasu kuɗi mummuna ya danka ni ina ganin ba su da kyau na ce a malam da da mutane ka sai su ce an shaka ma sai o shaƙe ina kai ku shaƙa ma. subhanallah ai musulunci bai da shaƙi ba malam shaƙe ba ɗabi'an ƙware ta yau dara ce eh don Allah mu daina eh don Allah mu daina shaƙe inda irin wannan shaƙen na da Allah mu daina mu ji tsoron Allah a ce yaudara da yaudara eh wanda ne roko ba shi ko shaki to shi kuma wannan ban san matsayi ne ba dan bani yi eh ban taba shaƙe ba alhamdulillah wallahi ban taba mallam duk shaƙe da kaje ana yi duk da kusa kusa ga mutun nake na ga yana dan jari mai da kai eh saboda na ga yana yin wasu abubuwa da in ga mutun ya tara raga duda ana sai ce to bari dan jari ma saboda ni na roki Allah duk abin da zai zama min jaraba in ta wani wuri sai na nemi a bani shi in ba a sami ba lura garan man da matsala da shi ba da cin goro tun tashi da ban san wani shan sigari ba komi da sauransu to don me zan azama kai na lalura kaddata yana magani to amma kuma in ka ce wani wuri in baka sami ba zai zama maka lalura to kaga saboda haka waɗannan abubuwa yana da kyau mutum ya kauce mai ire-iren su in dai ba lalura ta ci da kai ba Allah shi muna jagora kuna gani har kawance ake kullawa daji tsakanin wancan ya kai mutumin ya sai sai eh, eh, eh akwai daga eh? mutum cikin daji mala yana ta kumba wuri-wuri yana bude ɗan'uwa uwa sai ya ce zai haba ɗan'uwa, uwa sai ce ɗan uwa sai haba to wannan kaga akwai matsala a mutum eh, shaƙi ko Allah shi mana manita wasu abubuwa ne kuma inda matsala take wallahi jama'a an lalata abin yanzu har shaƙin jima'i akwai wai shaƙin da in ka yi shi to in ka kama jima'i da iyalinka sai wa da Allah yi saboda yi amfani ita iyala hamma abu ya kai ga sai an sha wani abu ko an shaƙi wani abu ne wannan saboda haka duk Allah ku raba kan gudu waɗannan abubuwan alherin su koda yana akwai alherin to sharrin ya ya yawa ko akwai alheri sharrin su ya yawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana a wannan hadisin yan kasuwa guda biyu in sun yi gaskiya Allah zai samu su albarka cikin kasuwancinsu wa in ba, idan suka yi ƙarya kuma to za a cire musu albarka annabi sallallahu alaihi cewa in ba wa katama muhikat barakatu ba. idan suka yi ƙarya eh, suka boye aibi ba su bayyana shi ba to za a goge albarka da ke cikin wato kasuwancinsu to jama'a na yi muna alƙawalin tara biyar da rabi kuma na ga har kusan biyar da wani abu to jama'a me shawara mun samu biyar cikin goma mu ambata mu takaita nan ko mu ishe su ko mu takaita nan eh a in kun gamsu ku mu ba mu da matsala eh a isuwa ku to shikenan Allah shi muna jagora to wannan shine dai na biyar kamar yadda muka ambata za mu je zuwa ga wato gaba na shidda a sababu sadis jama'a saurara hanya ta shidda daga cikin hanyoyin da ke sa rayuwar mutum ta yi albarka shine at-tabkiru fi a a'mal wa tijarati wa tsalabul ilmi wa gari zalik daga cikin hanyoyin da ke sa rayuwar mutum ta yi albarka Shi ne daka sabko wajen yin wasu aikace-aikace na mutum ko kasuwanci ko neman ilimi kuna ji jama'a duk da mai aikin daji in yana yin sabko malam wurin aikin nan zai ga albarka cikin wannan noman nashi in ɗan kasuwa ne yake sabko zai ga albarka cikin wannan kasuwancin nashi in mai zuwa makaranta ne da ya yi sallar subahin zai je makaranta Allah na sa mai albarka malam ina gaya maha gaskiya ni na san na taɓa tashi ƙarfe ukun dare malam ibrahim kai ka sani irin makarantun nan ku ƙarfe ukun dare hudu ko da haka zuwa makaranta wani ya daga yi ka hudu na subahin ƙarfe hudu na subahin malam na sha in tashi ƙarfe ukun dare daga masauki na zuwa makaranta in je ƙarfe uku da rabi naka zuwa makaranta ko da naka zuwa wasu sun rige ni zuwa makaranta an fara karatu ƙarfe uku da dare malam muke fara karatu kuma ba a barin karatun nan malam sai irin wuraren sha ɗaya na sahiya to Allah zai samu karatunka albarka amma ka ji wai mutum ya ce wai shi sanyi yaka ji ko sayi yaka ji ga zuwa makaranta a baka san darajar karatu bane duk mutumin da ka zuwa neman ilimi ko boko shi yasa da gani boko ƙarya hudu nasu bayan an tashe ku a sai ayi wanka ayi abin da za a yi ayi sallah ayi azkar ayi waye waye sannan a shiga makaranta ƙarya bakwai to saboda haka duk ne da neman ilimi mutum ka yi in yayi sauko Allah subhanahu wataala yana sanya mishi albarka cikin wannan abu Imam Buhari eh, Imam Ahmad ya rawaito hadisi da isnadi wato ingantacce cikin hadisin sakara al-ghamidi Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya ma al'ummata albarka cikin sabkwanta duk abin da al'umma ta yi da sahi da dungu-dungun sahiya to Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya mishi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk da yaki zai na wani gari to zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sanyin sanyin sahiya farko farkon yini manzon Allah yake yi in rana ta kai wani lokaci ta kawo tsakiya sai a dakatar da yaki kuma sai marici yayi saboda haka duk abin da ka sa gaba irin wannan lokacin da subahin bayan sallar subahin Allah na sanya mishi albarka kuma anan nake so in ja hankalinku ya yan uwa ba da biya kwalai ce ba duk da mu dai alhamdulillah ba mu saba da kwanan subahin ba nan duk kaga mutun na kwana bayan sallar subahin to bai da lahiya ba da biya muta ba eh amma mutun ya dinga bacci da subahin yayi sallar subahin ya je yayi bacci to tabbas zai jawo maka hasara mai yawa zai jawo maka hasara mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallar subahin a cikin masallaci ya zauna yana aska. bai tashi ba sai da rana ta keto yayi nafila raka'a biyu ana ba shi lada kamar wanda ya umra tammatan tammatan tammatan cikakken lada cikakken lada cikakken lada nan muna da masu hakan. ni dai na san iyayenmu da kakanninmu suna yin hakan. ban sani ba muna muna yi duk kun sani abin da mun ka isko irin manya manya malumman mu in ka ga mutum ya dawo da masallaci su bayan sai rana ta tako sannan ga mutum ya dawo eh to amma me ya samu yau sai ka gaba mu yin koyi da su irin waɗanda abubuwa ka ya yan uwa ina kira gare mu mu yi kokari mu rage ma kanmu wannan ɗabi'a ta kwanan sahi kowane mu ya yi ƙoƙari ya nemi arzikinsa in kai ɗan kasuwa ne in kai mai sana'a menene ka yi kokari ka daka sam ko ka je ka yi kasuwancinka Allah subhanahu wataala zai sanya maka albarka a cikin wannan kasuwanci naka ya uwa hanya ta nawa kenan hanya ta bakwai daga cikin hanyoyin da suke sa rayuwa ta albarka shine ittiba'u sunna fi adabi biya sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin ladubbancin abinci menene sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin cin abinci misalu al-istima'u al-ta'a taruwa wurin cin abinci munan ba mu da matsala birni za ga wannan tabi'a mutum sai dai ya ci abinci ne shi dai amma munan ba mu da wannan matsala yawa muke ga dan galadima nan dan galadima umaru ya sani yawo muke yi gida gida gidajen mu a ɗauko wannan a kawo a yi zaune mun kai kusa tawagar mu goma in mun zo ga unguwa ta ce mm, ga su can mala mun kai tawagar mu ta goma kuma ka sani ba a zuwa an su abincin kowa gidansu aka zuwa yan gaje bakin kowa gidanku a yi shanya a zauna a yi to da tuwanka a ci a ta gidan suwan ga a ci a ta ko da aka kai gida in gidan ga ya kai goma ko da aka kai gida biyar an koshi sai a ce to gobe waɗanda gida biyar da ba a taiba su za su su ku waɗancan a bari su huta sannan ko san muna muna da wata ɗabi'a za ka isko rana a ce ba a yi abinci ba wani bai ko gane ba a yi abinci ba gidan su wani. saboda an tara abinci kilan wuri daya sannan in ka yi bako bai iya gane abincinka da wanda ba abincinka ba an taro majalisi kowa ya ka abinci an taro an ci ina zai gane ba a ma abinci ba to wani yana daga cikin albarka biya sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wajen cin abinci shine taruwa wuri daya a ci abinci ku haɗu ku ce kila na sani in ba yanzu aka bari ba malam dallansu ni dai sani na a da nan masallaci ake kowa ya ka abinci ne har yanzu to don me ba za a dawo da wannan tsarin ba eh a dawo da wannan tsarin kowa ya ka abinci a taro a tuni haka da sani da ban iya gane bambancin abincin ka da na wancan ban san bambancin su to a dawo da wannan tsarin akwai albarka abincin zai yi albarka sannan o bai shan miyar yakuwa to mu yanzu har da mu da abin muna shan miyar kuwa yanzu malam zuwa maka kasuwa na neman yakuwa malam mu sayo mu zo ka malam basiru na ya sani ku tambaye malam muna shan miyar kuwa ba da dadewa ba gidana nace an yi miyar kuwa duk wanda bai sha ya bai an ce tana maganin hawan jini da sauransu to kuma suna ta gani idanun mutum abin nan su gani lahiya lahiya za ka akwai albarka eh Allah ya taimake mu saboda kulawa da wannan sunnar yayi uwa daga cikin sunna ta cin abinci wajen koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai su da kwano Eh, a suɗa kwano mala a yanzu wai tsubin ni ganin suka wai ni mala har yanzu ina sulɓe miya mala ko jiya muna ci wani abinci a kai ƙarshe wai miya ta nake ku kawo ga mai sulɓe albarka ku kawo tun da ina yiwa duk albarkan na nan cikin daga dagon miya haka a karantar da mu to don haka suɗa kwano kowa ya yi ana ta ce ana ta ce a ce a to wani ko kai za ka bar masu sai ka ce a bar masu suɗi? akwai albarka cikin sudin nan eh a bar makashi wannan abin na da albarka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kwano sannan akwai suda yan yatsu mala wani yanzu wai ya ganka wai kana sunna sai ka da Allah kazami ai kai kazami kai da baka biyar sunna malan hannu ake sa daya bayan daya mala ana tsoce sai an gama tsoke su malam sannan a je a nemi kyalle a shaye ko a wanki an gane ko sunna ce ta annabi sallallahu alaihi na daga cikin sunnar annabi Muhammad wurin cin abinci idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama cin abinci yana yin asawaki alaji ka dinga yin asawaki in ka gama cin abinci aka kare sai a je a nemo asawaki kamar yanzu magana da kun kai ba a yi magana ya kuwa ba tana dan da wani dan canjin baki to ai da ka dauko yanzu tsumajiyar darbejiya ka goge bakin ka malam wa ya san me ka ci malam ni gida na ni sha ya kuwa sai in ce ka min burush da makilin ana ka min burush da makilin malam in goge baki na lariya lau wasu an yi sannan yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi a wanke hannu kada ka kwanta hannunka na don miya sai kusu ya lallabo ya aza abinci na hacen yi ma ɗan yatsa suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kulawa da waɗannan abubuwa ya na da yake a wanke hannu ko wasu ma nan na ta musulunta kan irin fa'idodin da sun gani saboda haka yayin uwa yana daga cikin wato abubuwan da suke sa rayuwa ta albarka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin irin waɗannan ababen a gurguje za mu ci gaba zuwa ga wato hanya ta takwas kenan ko eh yawa hanya ta takwas yawa yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci na gaban ka ka daina cin abincin gaban wani malam sai yan tsokoki na aka kawo da malam su tsokoki an aza su malam gehen shi an ka aza tsoka kuma ku bi na za ku ce an ka tsoka biyan azami ka cewa da dan turomin turomin tsoka guda ce wani na ta abinci da wani sai dace ce shin wai wane ka koyi iziya ya ce a ah, wani bayan iziya bai ce haba ai malam in ana cin abinci iziya a kai ya ce miya iziya ce min miya da ɗan wannan abin albarkar da asaba yi malam da haka yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama cin abincin jihi, kuma jama'a yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama rashin cin abinci mai zafi ka sa wani sai ga ce ai ni na aiso dai da zahi zahi malam barci abinci da zahi malam basu yana jin ko likitanci ba su yadda ba da haka sai a dan bari ba ya yi irin kakkace abinci da zahi irin kunu kana kurbawa sai ka yi gumi hakoma kurbawa karka yi wannan malam ka bari ya dan rage zahi kun gane kuma ba a busawa da baki har yanzu dai ga sunan bangaren likitoci akwai cututtukan da kan iya hitowa cikin wannan iskan bakinka su huru amma kana iya samo wani mafifici kwaikwai ko ka fifita ka hitara yawa ka hitara haka don abinci ya rage ya rage wannan zahir duka musulunci ya yarda da wannan eh Allah shi da jagora za je zuwa ga gaba ta nawa kenan ta takwas gaba ta takwas shine wato daga cikin hanyoyi na takwas wato shi ne wato to idan na sanki ki istikharatu maula jalla wa ala fil umuri kulliha ba wa Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi cikin lura da zaka yi ina ji akila mu sai istihara duk musa istihara ko in mutum zai yi aure ya istihara in mutum zai yi noma ko zai yi karatu ya yi istihara to yin istihara cikin al'amari bar ganin mace ɗaya doguwa mai manyan idanu mai kaza kawai ka rufe ka rikice a ce istihara ka ce aiwa gaba sai aiwata istihara ka san wani haka eh wai wani na zo sai ɗaya ya ce mana ai ya ga wata yarinya islamiyya doguwa mai kaza mai kaza na ke tsaya na gane ta kayi istihara ai kana kana irin gabar ta yi istihara ai baka sani ba bala'i na za ka to in za a yin duk abin da za ka yi kai istihara to alhamdulillah tun da kuna da labarin istihara ba sai mun tsaya mun yi wata magana ba game da istihara istihara sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana koya masa habbansa yin istihara nafila raka'a biyu nafila ce raka'a biyu in ka nafila raka'a biyu ka kare kai tsayiya ka sallame sannan ka ɗaga hannu ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadha an-nikaha bayni wa bayna fulanata khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi khairu rajulun li kaza kaza har zuwa ƙarshe to daga nan sai mu dada kayi addu'a to sai ka dan saurara sai Allah ya sa ka ji natsuwa kuma ka ga alamomin nasara yan uwanta ba sai su ce ai mun ji labarin an ce kai ka neman wancan Allah ya albarka to istihara ta yi sai ka ko ka eh? ina babu mawarki cikin istihara sunna kuma da yake dai ba babu istihara muke ba in mun samu dama mu zo mu yi mata nata darasi na musamman akwai darasi istihara na musamman ku bari mu wuce Allah shi muna jagora yan uwa abu na tara daga cikin wato hanyoyi da suke taimakawa wajen samun albarkar rayuwa wato shine wato ne an yarda almu'min bima qasama Allahu lahu min rizqi ana son mumuni ya yarda da abinda Allah ya kasa ya baki na arziki eh kuna ji jama'a mutum ya zama mai wadatar zuci mutum ya yarda da rabon da Allah ya bashi ka daina ganin kayan mutane suna so ne maka idan shine ka halaka yaran mu yau kullun kana dubin kayan wane kullum kana dubin kazan wane sai ka yi ta wahala bawa ana son ya yarda da abin da Allah ya kasa ya bashi na arziki inna allaha yabtali abdahu bima aba Allah yana jarabtar bawa da abin da ya bashi faman radiya bima kasaba Allahu lahu barakallahu lahu fihi wa wanda ya yarda da rabon da Allah ya bashi kun gane sai Allah ya sanya mishi albarka cikin abin da ya bashi yalwanta masa wa man lam yarda lan yubarik laf wanda bai yarda ba Allah ba zai sa mishi albarka ba don haka fal istighna'u an su'alin nasi wadatuwa daga roƙon mutane wanda da bi ma kasama lahu min asbabil baraka yana daga cikin hanyoyin da suke sa rayuwa ta albarka yayin uwa abu na ƙarshe na goma shine al'adalu adalci adalci yin adalci a cikin iyalinka yin adalci a cikin 'ya'yanka yin adalci a cikin shugabancinka wajibi na to yin adalci nan na sa rayuwa albarka to wannan shine na ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan haduwa ta mu Allah ya mata albarka Allah ya saka muku da alkhairi da kuka ba mu lokacinku kuka zo kuka karɓi wannan wato gayyata da aka yi muku kuma an yi mu gayyatar nan lokaci kuma ina ba ku shawara ku zama cikin shiri a shirye muke Allah ya yarda duk sanda muka samu dama za mu zo nan a yi darasi kamar irin haka amma dai na ba da shawarwari cewa yana da kyau a yi tunanin nan gaba yaya za a yi iyalin musuma su samu wurin zama ga wurare na isassu a samu musu tabarmi su zazzauna su saurari darussan da ake kuma ba da yi na ba da rana kwata-kwata za a yi mata ka ta sa hijabinta daga sama sai kafa ka samu mata niqabinta da safanta ta lullube jikinta ta to malam ta zaune nan duk ɗan cike gumi bai ganin ta dan taro ya huskarta taro ya idanunta ta samu kawarta tafa. kowa zai ganinta su koma gida cikin aminci za ka ga gari ya yi albarka muna addu'a wannan gari Allah ya ƙara masa albarka garuruwan mu baki ɗaya Allah ya ƙara musu albarka Allah shi muna jagora Allah ya taimake mu Allah shi amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro wannan ƙasa ta mu Najeriya abubuwan da suke faruwa cikin ta na tashi hankali ubangiji Allah ya kuranye mana Allah ka ba mu aminci da zama lahiya a wannan lokal government tamu da wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu duk masu nuhin mu da wani mummuna a wannan ƙasa ubangiji Allah kai mana maganin su in masu shiryuwa ne Allah ka rike hannuwansu ka shiryar da su in ba su da niyyar shiryuwa, Allah ka bana maganin su Allah ka taimake mu da taimakon ka ka amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro Allah ka taimake mu anan nake cewa fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh allah malam nasiru nera da kai da alaramanka dr basiru kwaifa Allah ya saka muku da mahihicin alherarsa. wannan ziyara da kunka kawo muna yau rana juma'a 26 ga watan bakwai na musulunci hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallama 1441 wanda ya zo daidai da 21 ga watan biyu na meladiya annabi Isa alaihi salatu salam 2020 a gaskiya muna cikin farin ciki kwarai da gaske a malan ya zo ne ya yi muna wa'azi ya yi muna faɗakarwa game da wani darasi na samun alheri da albarka a cikin kasuwancinmu ne a cikin mu ne a cikin ayyukanmu ne ayyuka duniya da lahira malaya muna darasi a kashi ina fata ubangiji Allah ya sa wannan abun ba cikin kunnuwan mu ɗaya ba har cikin zuciyarmu ya shiga a bayan haka nan malam dama kayan alkawarin cewa akwai wasu tambayoyi waɗanda za ka ɗan amsa to akwai wasu amsoshi a tambayoyi guda uku kila zuwa hudu kuma a gurguje za a yi su don allah jama'a ɗan yi haƙuri wato na farko ce allah ya gafarta malam don allah muna son wannan darasi da kai muna mu maza kaɗai ya riske mata don Allah muna son ka sa lokaci ko yanzu ko kuma bayan ka koma gida domin su ma mata su amfana wannan ita ce tambaya ta ɗaya ko kuma nema na farko sai tambaya ta biyu Ya ce, Allah gafarta malam Allah shi ma malam rahama Ya ce ni ne bayan na tashi daga masallaci sallar asuba kenan na koma gida ne yi askaru ko kuma ne karatun kur'ani ladan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya tsaya masallaci har rana ta fito yayi askaru shin ina samun su ko kuma a'a sai dai na tsaya masallaci na askaru sannan zan samu wannan falalar insha Allah to alhamdulillah na farko dai bari mu fara neman requesting da an kai cewa kun nemi cewa ya kamata da Allah a samu mata nasu darasi to wannan in zai yi in zai yi za mu tattauna bayan mun tashi yanzu duk da ban san abin da shi dan uwana muke tare da muke tare ba abubuwan da gaban shi da ba dan shi ba za mu iya ba su damar su zo in an jima bayan sallar isha'i mai darasi da su mace ta gari menene siffofin mace ta gari su ma yan uwa mai illa ni su je su turo mana su ma matan su zo duk da dai muna da labarin su ma matan suna na yanzu haka amma dai a to da su wallahi an ci gaba yanzu makarantun da mumalan za ka ga hillani da ƙoransu na nono wallahi muna da wata tsohuwa na nan da ƙoriyarsa ta nono da mai da sauransu take zuwa wallahi sai mun taya karatu ta koma ta wuce kasuwa sannan cikin ci gaban da an ga samu yanzu manya sun bar sallar yan ƙananan yara ake azama mm. kai wani wuri da ake da ci ma mazan matan sun bar sallar mata mazan ka sallar nono muna watan mu ma na Allah kai mu ko to alhamdulillah nan ma abin ya kai to don haka idan ba mu girce ku ba idan ba mu girce ku ba in za ku iya inda malam bashir ba yana da lalura ba za to shi ma ya ce ba matsala za mu jira bayan sallar isha'i amma kun san yanzu ana yin sallar isha'i karye takwas ne ya kamata kakwace su su zauna su daɗe in za su iya hito da wurori misalin takwas zuwa takwas da to za mu iya tsaya mu jira su ce mu yi darasi da su zuwa kusan tara da rabi sai mu koma zuwa gida zuwa tara da rabi eh ba matsala ko yi muna alƙawalin za ku tura matanku duk wanda ya alƙawalin zai tura mata sai ga hannun ce Allahu akbar ko yi alƙawali za ku tura muna matanku a yi darasi da su kan siffofin mace ta gari to yi Allah da za mu tsaya muku don haka za mu zauna mu saurara takwas ku yi kokari da an yi isha'i ku turo mana da an zo na ana gama sallar isha'i irin takwas da dan wani abu eh, takwas da rabi a wara zuwa tara da rabi har tambayoyinsu ko mun kure goma sai mu koma gida in Allah ya yarda insha Allah za mu tsaya Allah shi mana jagora kuma Allah shi taimake mu sai tambayar dan uwa me yace cewa wato ni ne nayi sallar asuba na kuma ni koma gida ne karatun alkur'ani na ko kuma ni askaru kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ladan nan da aka ba wanda ya tsaya masallaci har rana ta kullo ta shi na fila raka'a biyu shin zan same ta ko kuma a'a sai na zamuna na masallacin sannan zan samu ladan a dan uwa ka yi hankuri ladan na sharadi gare ta sharadi na farko sai ka zo masallaci ka yi sallar subahin tare da liman sharaɗi na biyu sai ka zauna cikin masallacin nan baka kai ko ina ba kana zikiri ko kana karatun ƙur'ani ko tasbihi ko ailala ko duk abin da za ka yi baka tashi ba sai da rana ta keto sharaɗi na uku sai kayi nafila raka'a biyu sharuɗan gaba sai sun cika malam mu koyo mun samu wanga alheri yau din nan malam ni ina kyautata faran kai har wannan da muke tare da shi muna kyauta faran mun samu lada kamar mun yi umra dan mun zauna masallaci sai da rana ta keto sannan ana darasi sannan muka yi nafila raka'a biyu sannan muka tashi zuwa lalurorin mu saboda haka alhamdulillah ku dage ku yi wannan kuma hada suna ku raya irin amma bai damun ku ake tsaron ku raya waɗannan abubuwa Allah shi muna jagora Allah ya saka da kai sai tambaya ta uku yace Allah ya gafarta malam a kamar wannan gini masallaci a jami'a ta musulunci hmm. wanda za a gina a jihar Jigawa na to akwai wasu kuɗi waɗanda aka dora ma wasu mutane shugabanni na kowace lokacin zama. domin cin gaba a ci gaba da wannan aiki yace to kamar yanzu kuma akwai rikin wanda ana kawo na cewa duk wanda yake bukata ko dubu goma ka bayar ana iya baka rikin kuɗi mm. ko bakin naira ɗari abin da kai miliyan guda in ka bayar ana baka wannan rikin shin ko ya kamata ya kai ma mahaifiya ta yi wannan rikin ko kuma baba ne ya zan sadakatar jariya gare su ƙwarai kuwa mutum na iya wannan shi ma ku bari mu yi darasi dangane da mayan fa'ul ta ba da mautihi akwai darasi na musamman mai bukatar awa ɗaya da rabi mina na ka unwa na mamaci bayan ya rasu wallahi darasi na mai cin gashin kansa in mun samu dama ku jira mu duk wanda ya sai wa mahaifi ne wannan rasu ya bada naira ɗari ya ce la za ta kai gare shi za ta kai gare shi kuna ji ko to da ka in mutum na da dama ya yi haka nan ayyuka alheri kun san matsalar muna da son wani lokaci rowa za a cewa hmm. muna da ɗabi'ar rowa mutum na jin ciye ya taimaka ya ba da kuɗi ne sai sa aka yi to da wannan tsari mu ma duk muna da shi in kai limamin juma'a ne sai ka ba da waɗannan kuɗin in kai na'ibi ne sai ka ba da waɗannan kuɗin shugaban ƙungiya sakataren ƙungiya ma'ajin ƙungiya waye waye ɗan agaji duk an yi wannan ko ina na saboda kowa ya yi ƙoƙari ya ba da nashi taimako kuma wannan abin hadda mata a yi ƙoƙari a kai musu in ba ku yi annaya ba mara su su za su yage shi mu mun sani mun yi waɗanda ba yan sun kai to mata ka cewa duka a bari su an shirya yanzu mu ita mace guda na ita duk dungun nawa yake a haɗa mata nawa za a basuwa dungun ta basuwa eh Eh, gaba ɗai malam gaba ɗai malam ginin makarantar mu na warko wata mata ce ta ba mu naira miliyan biyu naira miliyan biyu naira miliyan biyu malam naira ga hannu na aka bashe su babanki aka kai su naira miliyan biyu mace ce ta bashe su sannan wani blok da muka ginawa wata mata ta ba da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar shi ma mun ka fara wannan aikin blog mu na offshore ɗin da muka yi na sani so uku tana ba ni dubu ɗari biyar biyar haso uku mace ta ta yi wannan sannan wani aiki da aka yi muna wadda ta jagoranci aikin mata shugaban kasa ta jagoranci aikin ai mu kullum muna haɗi makarantar mu mata sun hajina ta taimakon da ya shigo daga wurin maza bai da yawa saboda haka wallahi waɗannan mata akwai alheri ta tare da su ku yi tsaye matan ku su gane addini wallahi in sun gane addini babu matsala Allah shi mana jagora Allah ya saka da ina da tambaya guda ɗaya a gobe to mana me giba sannan me a illa giba masha Allah dan uwa yana tambaya menene giba ko menene illa giba tsakani da Allah shi ma wannan ku ya hankuri mai mai darasi na kan shi awa ɗaya da rabi ku ba da dama ku rubuta min wani lokaci ku ce kuna son in zo in yi darasin giba da illolinta amma abinda ake ce ma giba aibanta ɗan uwanka da wani abin da zikiru shuka zikiru ma ya yakrahu ka ambaci ɗan uwanka da abin da bai so kamar yanzu ga abu tare da kai sai ka ta sai a ce wai ina mutumin ne malam ina malam yayi sai a ce malam kai malam akwai tambaya hmm. malam akwai tambaya wanda ya ce akwai tambaya ya yi gibaka. sannan munin giba ba ƙaramin muni na ba haramun ne a musulunci abu ce wadda Allah bai yaye maka haƙƙi sai mai haƙƙi na ya ce ya yaye maka to da wannan in kuna so ku shirya mai darasi da kanshi shi mu zo mu yi mai fefa ta kanshi shi game da illolin giba da illolinta ku rubuta min ɗaya ku ce kuna son mu zo mu yi wannan darasi a yi maza da mata a saurara abu na mai fa'ida kwarai da gaske Allah shi muna jagora Allah ya saka alkhairi malam sai tambaya ta hudu ita ce ta ƙarshe insha Allah ya ce Allah gafarta malam a watan kayan bayanin cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kun ka gama cin abinci ku tsuɗe ƴaƴan yatsunku ya ce to sau nawa ne ake tsoke aka suɗe su sau ɗaya ne ko a ko sau uku sannan kuma bayan haka nan wane ne daga ciki ya kamata in fara suɗewa to suna da dubba ta ga bayani ba suna ba ta ce ni dai cikin abin da na karanta suna ba ta ce ga so nawa aka suɗewa ba abinda dai an ka ce a suɗi, gwargwadon yadda ka tabbatar da ka suɗi, sannan ban karanta a suna cewa ga ɗan yin da aka fara cewa ba ni dai wallahi ban karanta ba amma yan akwai wani eh yawwa amma ban san wanda ni dai ban gani ba ni dai gaskiya in zan warawa kun ga wanga to ni da shi nika farawa in na gama tsoce hudun ga sannan in dawo mu babba amma ba wai sunna ta ce lalle da shi zan fara ba amma ni fara da shi yayi min dadi don haka da shi nika fara tsocewa mala ko da aka karanta shi mu karami haka fara sai kai gaba ba to ko mu ga wanda sai ka komo ga to to nafsi wa ina nafsi to duk abin da bai da nafsi ka a ci gashi mm. sai a bar shi kowa bude wanda ya fara da nan yayi wanda ya fara da karamin ya tsaya yana yiwa lura da dama ita addama mm. sai a ce a fara da ita alhamdulillah ya yayi Allah shi mana jagora na to ga wannan na tambaya da shin a takaice ana ga mata mala idan zan fara cin abinci ina ne ya kamata in fara ci masha Allah a abinda wani yake tambaya kamar da kuka ji in zai cin abinci ina ne ya kamata ya fara cin abinci in zai ci abinci zai fara ne ta gaban shi duk wanda zai ci abinci a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce kul mimma yalika ka ci ta gaban ka sace san millaha ka ambaci sunan Allah sannan wa kulmin ma ya lika ka ci ta gabanka da haka in mutum ya zo da ci abinci ya ambaci sunan Allah ya kuma ci ta gaban shi Allah ce mana jagora Allah ya taimake mu na na na wani dan uwa yana tambaya me hukuncin shawa ga safa ana yi ko ba a yi shekaran jama'a Aminu Daurawa ya zo argungu ya gabatar da lakta wadda aka yi garkar sarki sarkin kabi na zaune tafi dan Kabe. annabi na zaune duk wani wanda ka san babba na argungu galibi suna nan zaune malam aminu daura da manyan malamanmu ya ce ana yin shafa da safa to haka mutum muna shafa ga safa kun gane ko hukuncin huffi da safa duk gudana iya dai kawai ka'idojin da mai iziya ya kawo game da safa eh, game da huffi sai ka kaga ba safa na a huffi ba amma ai akwai jaurab to ai jaurabi shine huffi kun gane wanga safan da muka sawa daidai yake da jawrab saboda haka duk ɗaya suke duk da ya dai wasu bayanai waɗanda suna iya ɗage hankalin mutum daga wannan amma malumman musulunci sun tabbatar da ana iya shafa ga safa amma jama'a a ta makaranta a koyo ƙa'idoji da ladubban shafa ga wafi shafa ga wafi kaka ga na yi ka akwai ladubba akwai ƙa'idoji sai ka je makaranta an koya maka waɗannan ƙa'idoji na daga cikin wayannan ka'idojin in mutum mazauni gida na zai shawa ne tsawon sallolin yini kawai asuba azhar la'asar magariba isha daga nan inda mazauni gida ake ya kai ba kullum ba gobe kuma sai ka saki sannan tun warko in za ka sallar su bayan sai ka yi arwalla ka arwalla sannan ka ɗauko huffin gaba ɗaya ka saka ƙawarka ko ka ɗauko safan ka saka ƙawarka to daga nan da sallar da za ka yi za ka yi shawa sannan in za a yi shawon safa kamar shawa huffi ne ba a shawon ƙasa don annabi ya ce laukana dinu bin ra'ayi lakana asfala al aula min a'lahu hadisin da ko kuma maganar da zai ya kawo cewa ga yadda ake shawa ga hoffi har ya kawo shawa ga ƙasa hadisin bai inganta ba hadisin na bulugul maram hadisi ne ba'iti abinda ya tabbata shawa sama sau da dai akwai bukatar mu je makaranta mu koyi yadda ake yi Allah shi muna jagora kuma kamar dan waya ce tambaya ta karshe kai ma mai gabatarwa ka ce ta karshe ko to anan nake cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh